yi gagar misali mai kowa mai komai mai kyauta ya kara ba tare da yayi gori ba. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da warhaka ya muka da kunji kunjin rayuwa Allah kai mana afuwa ka cikan kan iyayenmu da al'ummar musulmi baki ɗaya amin. Sunana Aisha Shehu Kabara bisa yardar Allah mai kowa mai komai ni zan jagoranci shirin na ba Dauda. Sarkin labari. A cikin shirin ma na yau akwai. Sai za da yi baran matata ta je wankan jego. Tun karfe biyar na fita na asuba na je shida a can ta yi mini babu wanda ya zo ya saurare mu. Shi babanta ya ce ai so na ne ba ta yi sai dai in sake ta. Kwata kwata ba mu da sabis a kara. Yanzu ma waya da muke samu muke dan yi layi ne aka sa tsakanin hawan ganji zuwa dudun amari. Ba iya su kenan ba akwai wasu ƙarin labaran. har ma da fanninmu na abubuwan da suka ɗau hankali a shafukan sada zumunta. Ku dai kawai ku dakace mu. Marabanmu. Karatun labarai yau ma dai a takaice shi zai buɗe mana labulan shirin. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasa NCDC ta bayyana cewa a yanzu cutar mashako ta karaɗe kimanin jauhi ashirin a ƙasar nan tare da babban birnin tarayya Abuja. bayan hukumar ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar barazanar da cutar ke yi wa yara da manya faɗin ƙasar nan. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa nema ta ce ana ci gaba da gudanar da aikin ceto don gano mutane kusan ɗari da har yanzu ake ci gaba da nema tun bayan nutsewar wani jirgin ruwa a jihar Taraba. tuna dai aka yi jana'izar kusan mutum sha bakwai da suka rasa rayukansu sanadin wani al'amari akan hanyar su ta zuwa mayu raniyo daga binnari a yankin karamar hukumar Karm Lamido. Rikicin da ya tashi a majalisar dokokin jihar Rivers ya yi awon gaba da kujerar shugaban masu rinjaye na majalisar Edison Ehi a yau Litinin. Edison Ehi na ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen goyon bayan gwamnan jihar Simelanayi Fubara ne wanda ake zargi ya bada matsala ga kokarin 'yan majalisar na tsige gwamnan daga sashen labarai Bashir Aminu Sabo. Sannan da kokari Basiru. Da aka kuma za mu je ga sakonninku da kuka turo akan jigon rahotannin shirin na ranar Juma'a. wanda ya duba a kan illar da zafin wuta ke da shi ga masu yin abin siyarwa ko ma in ce har ga matan gida daga bakin jakadiya Husna Suleiman Ɗanladi. Wannan saƙon ya ci salam baba suda Allah ya kiyaye mu. Ni dai ina shan magani, saƙo daga Musa Fefe Kura, wutar dai dole a yi amfani da ita, sai dai mu ce Allah ya kare mu daga litimar shago shinkafi. Salamu Baba Suda ya kamata masu aiki da wuta a dinga shan madara daga Suraja yar gayan mijin mace ɗaya. Hmm, Baba Suda kenan. Ai yanzu yawanci sai an haɗa da wuta musamman ma masu awara da ƙosai da gurasa. Allah dai ya kare mu daga Zakariya Murtala Darmanawa. Baba Suda, ai yanzu kam ana ta'ammali da wuta sosai, sai dai a kula don kuwa tana da illa musamman ma masu amfani da ita kullum. Ni kam nayi nan, sako daga mu'azzam mai caji tsohon garin Rano. Za mu karkare da sakon Asiya Hafiz Rogo inda take cewa masu tuyar aure da kifi wuta su za ta fi yi wa illa. Masu saƙonnin fatan alkhairi mun gani muna godiya. jiwa rahotannin shirin na wannan rana zai yi duba ne akan yadda ake tafiya wankan gida idan an haihu. Ma'ana wankan jego yake ba da matsala a auratayyar wannan zamani tun da dai taɓarɓarewar wannan zamani akan na baya ya sha bamban domin na baya idan sarki ya fiye hidima cewa ake yi dan dakata haka saɓanin na yanzu. Duk da kasancewar al'ada ce da ɗaɗɗiya har kawo yau wasu sukan yi wasu kuma sukan ƙi zuwa gida wasu kuma ko da mijin baya so hakan nan iyaye za su matsa ko da yake zuwan a wani ɓangaren yana da matuƙar amfani za a kula da lafiyar jaririn da mahaifiyarsa tunda dama bata taɓa yi ba daga zuwa gidan ta ko yadda za ta kula da kanta da kuma abin da ta haifa. To sai dai kuma a wasu lokutan daga zuwa wankan ake fara samun baraka domin za a rika faɗin aibin mijin nata. A wani sa'in ma idan ya kawo a raina ko kuma a ce ga abin da zai kawo idan kuma ya kawo ɗin a wani lokacin a karɓa a raini idan kuwa 'yar madara ce ko abin daɗi sauran yaran gidan su fi mai jegoci kaga kenan an yi ba a yi ba Allah dai ya kyauta. Kafin mu ritsa cikin shirin bari mu ji daga ɓangaren matasan magidanta tunda dai a mafi yawancin lokuta su ake bari a tafi wankan gidan don jin ko za su iya sadaukarwa su bar matar su tafi wankan jego jakadiya khadija awal ta zanta da su e to ba mu ni ina gani dai a ra'ayi na ya kamata a ci gaba da yi domin an taso an ga tun farko iyaye da kakanni ana yi kuma ba tare da wata matsala ba ni a ra'ayina kawai a ci gaba da yi abu ne mai kyau to in kayi auren zaka iya barin matarka ta je wankan jego insha Allah zan iya barin je domin ana yi wasu yan cututtukan da ka ba za su dan faru ba da abubuwa da makamanta haka tunda ake ni dai ban taba ganin wata matsala ba a tare da shi a takaice yayi wankan jego zuwa gida ga mata aure yana da mahimmanci saboda a yanzu irin aure wanda ake yi in kin duba zaki ga su wa'inda ake aura matan yara ne sai ki ga bata gama sanin wasu abubuwan ba to in ka yi auren za ka iya barin ka ta je gida wankan jego gaskiya ne zan batta ta je wankan jego mana minti nawa ne ai ba wani abu bane ba masha Allah na ku ra'ayin kenan bari kuma mu je ga bangaren waɗanda cewa suka yi su ba da su ba gada a kabari domin ba za su bari a je wankan gidan ba ni dai a ra'ayina gaskiya ba na son matata ta je wankan jego saboda wata kabarta ta tafi a nan ba ta dawo ba sai an zo ana ta sai za da ni baran matata ta je wankan jego ba ni dai ba ni da ra'ayin zuwa wankan jego saboda ni ban ga amfanin shi ba ni dai ban ga alherinsa ba har abada har ga Allah har ga Allah ban ga alherinsa ba in kai auren zaka yi barin ka ta je wankan jego na ma yi auren ban samu dai karuwa ba ne amma gaskiya ni ba zan bar ta je ba gwaran je a dauko wata tsohuwa ta kawo ta kawo tsohuwa ta mata wankan jego su ma a nasu bangaren yan matan sun zo da nasu hanzarin gaskiya ba ni da ra'ayin zuwa wankan jego sakamakon wannan yana janyo matsaltsalu da dama wajen mutuwar aure da samun matsala bangaren miji da kuma iyaye saboda idan na tafi hakan yana janyowa iyaye ana dora musu wahalhalu da dama shi ma mijin kuma sanadiyya haka sai a zo a samun matsala a kasa samun daidaito a tsakani ka tafi ka bar miji a gida ka je ka can kai ka zauna to me amfanin zaman a gidan me za su yi maka yan gidan da ba za su yi maka a gidan mijin naka ba na je da bashi ma shike ne zo ya samu wata budurwar yana ta chatin da ita ko kuma wani abin da ya kasance gaskiya ni dai ba zan iya ba kwara ne zama na a gidan mijina shi ya fi mintuna da an riga da an kawo ni gida hmm ka ji 'ya'yan zamani eh, alƙawari ki rike da karfi sanke da ke ki tuba da wai kyau daga nan a murmushin ki kika tara maza ka allanki ni na fi su na zo za mu ke ta hazo daga nan ki na ce ga kalata rahotanni dai sun nuna cewa maza su suka fi shan duka idan an ce an tafi wankan jego jakadan sudan Hussein abdullahi kofa ya dawo a karo na biyu ni na fi son ta zauna a gida na ta yi wankan jigonta ya fi saboda aka ji akan samu matsaloli na mata a gidajensu gwara a ce tana gidanka ko mai ta cire a gidanka take ba a gidan wani ba a gidansu take ba cinta da shanta yana gare ka to in kuma ka bata ta je gidansu to kalubale fa zai iya biyowa baya na bar su sun tafi wanka bayan an yi suna amma lokacin da ta tashi za ta dawo to anan ne fa raina sai da ya ɓaci wasu bidi'u da ake yi na sai an sai kaza sai an sai kaza ka san kuma duk mutumin da ya hidima suna a yanayi na rayuwa in baka da shi duk wasu bidi'u da za a ce an zo maka da su idan baka da su za ka ga sun zame maka kalubale. ita kuwa da kadiya asha ibrahim abdullahi ta jiyo mana ne daga iyaye irin na da waɗanda suka yi ƙarin bayani na zahiri akan batun. Wato a da ba dole ne ma mutum ya tafi da ɗansa gida ba. Uwar miji za ta riƙe ka kaman uwarka da ta haife ka. Bakin abin da uwa take waɗa haka uwar miji za ta yi maka hayyaji za ta daka maka kamun uwarka ta kawo maka nata. Yawwa za ta gasa ka kuma sosai in masu kunya ne ko a da akwai mai kunya akwai mara kunya. Ba za ka wakilci sirikarka ba sai dai ka sa ɗar uwarka ko matar ƙanan mijinka ko matar wan mijinka ta wakiltan maka sirkakka Amma ba a zuwa wankan gida sai alal laruratu gaskiya abin a da dai ya fi tsafta tun da kowa ina ganin girman kowa bayan da za a kiga sirka ma ta haɗa ido da sirkin ta mijin yatta bare har su zauna guri ɗaya ko su zauna shimfiɗa ɗaya ko su zo suna sa'insa. Muhammad Suleiman Abdullahi malami ne a sashi nazarin harsunan Najeriya da ke jami'ar Bayero. ya yi mana ƙarin bayani akan shin meye ma wankan jegon al'adar malam bahaushe ita al'adar wankan jego ko goyon ciki tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun al'adun malam bahaushe waɗanda suke da matukar tasiri da mahimmanci a cikin rayuwarsa kuma al'adu ne da aka daɗe yana yin su domin taimako ga musamman mace wadda take sabuwar haihuwa ko kuma sabuwar wadda aka yi wa aure a matakin farko akwai masana da dama da suka duba suka yi nazari suka yi duba akan irin waɗannan al'adu to don haka dai al'ada ce eh, ta malam bahaushe kuma al'ada ce wadda take za a iya cewa mai kyau tunda al'ada ce ta taimako. A mahangar addinin musulunci kuwa Malam Yusuf Usman Kofa babban limamin masallacin Juma'a na al'ansar da ke yankin Bedile a karamar hukumar Kumbutso ya yi wa jakada Muhammad Tasiru Kasim ƙarin haske kan wankan jigon. Abu na farko idan babu matsala akwai fahimtar juna da girmama juna tsakanin mazaje da iyaye babu matsala amma inda wani ɗan saɓani ko yaya ne to lallai tafiya gida wanka ya zama wani babban ƙalubale da yake sheƙar da auren mutane saboda wata dama ce ta idan akwai kilashin tsakanin miji da sarakai to akan samu dama ta hanyar wannan dawowar ta gida sai a yi ƙoƙarin kitsa mata wasu abubuwa da ƙarshe zai kawo ƙarshen auren akwai aurarruka da yawa da suka mutu ta dalilin wannan zuwa gidawan amma daga sanda miji ya ce shi bai da buƙatar matarsa ta je gidawanka to lalle wannan ba hurumi ne na iyayen mace ba ba hurumi ne na kowa ba asalin mace gidanta wa karna fi tukunna in kaga sun fita sai dai idan da matsala ko wani abu makamancin haka Allah ya karɓa malam wannan batu dai shine jigo rahotannin shirin na wannan rana wanda za ku turo mana ra'ayoyinku a kai ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da ku kafin nan an ɗora a shafinmu na facebook da fm kano kuma an tafka muhawara. Ahmad Garzali Yakubu ya ɗauko wasu daga cikinsu. Za mu fara da ra'ayin Abdullahi Isa Garko ya ce idan ta je gidansu wani zai yi zaton sakinta aka yi. A gidan aurenta kuwa shine zanzan. Yayin da Ismail Ibrahim mai garke cewa a'a ai ba wannan zance. Sunusu Sani da lake cewa mu dai Allah ya sa mu fuskanci haka ba kuma gaskiya ko yanzu na ƙara aure. Ba ta je gidansu wanka ba yayin da Amrisha Kalfan ke cewa gani jiya na taho gida Allah ya ba mu zaman lafiya shine gaba. Abakar gwaram cewa yake fatan alkhairi su da sarkin labari yayin da Mansur kundi dore yake cewa wannan ai wani tsohon zance ne fa. Mutaka MTK Shau ta kai ke cewa wanka a gida al'ada ne ina ganin ta zauna a gidan ai wankan zai fi ko? Yayin da Anas Rabiu rana ke cewa babu wannan maganar ba fa za ta sabu ba. Munir Jibrin ke cewa gaskiya ni ba za ta je ba saboda wani sa'in ana fa samun matsala. Halifa Adam ya ke cewa gaskiya zai wahala saboda wani time daga zuwa wankan nan ne ake tangarɗama dama aure Umar Ali Umar ke cewa na ra'ayin gaskiya ba ta je ba saboda ai nan ne gidanta. Maman Halifu ke cewa gaskiya ba su da akwai matsala. Yayin da Suleiman Yunusa darakta kuma suke cewa ni dai gaskiya babu inda ta je kuma ma babu wannan zancen. To amma Umma Aiman Ali cewa ta yi zuwa gida insha Allah Shamsu Garba yake cewa a nawa ra'ayin gaskiya ni kan ba za ma ta je ba. To amma Hassan Yahaya ya ce zuwan yana kara lafiyar aljihu yayin da Zahardin Yunusa ke cewa in baba su da me zai hana zuwa kuwa kai dai Allah samu dace. Sau da dabakar gitsa ta ce a'a zuwa gida wanka insha Allahu babu fashi. Mu 'yan gidanmu ma a gida suke haihuwar fari. amma dai ta gama da taskaro daga masu ganin zarau. Abba dogo sauna jan bulo ke basu da barka da aiki amma gaskiya ni ba zan bari ba kawai dai ta zauna a gida na har Allah ya sa ta gama lafiya hakan zai sa in kula da ta sosai. Baban gida bangis din Malik ke basu da gaskiya ba zan bari ta tafi gida ba wai da niyyar yin wankan gida domin kuwa ni ban ga amfanin hakan ba sai dai ma ya kawo matsala. To amma Yusuf Ibrahim Maji ya ce zan bar ta ta je gida wankan in Allah ya sauke ta lafiyar. Musa na Amarya da ra'ayinka zamu gargare kake cewa gaskiya mu ba a yi mana a kura sai dai mu ce Allah ya ba mu sa'a a koda yaushe. To wasu kenan daga cikin sakonnin ra'ayin masu sauraro akan wannan maudu'i gare ki yar kabara. Sanni baba kai da mata kake kowa ya zauna a gida ya yi wankansa a nan ba sai ya je ko ina ba. Bari mu je mu karɓi saƙon idan mun dawo shirin zai ɗora. barkanmu da dawowa. Can kuwa daga yankin kala da ke karamar hukumar gwarzo, al'ummar garin ne suka koka kan wasu matsaloli da suka daɗe suna addabar su, waɗanda hakan ya sanya su cikin mawuyacin hali. Shugaban ƙungiyar ci gaban garin ta Youth Development Association, wato mudan Sula ya ce matsalolin da ke damun su a yankin nasu sun haɗar da rashin hanya da wutar lantarki da kuma karancin ababen zama a ajujuwan makarantun 'ya'yansu. wanda hakan ya sa suke cikin damuwa matuƙa kamar yadda ya bayyana wa jakadan Suda Hassan Mamuda Ya'u. Gaskiya muna da matsala ta hanya a garin Kara. Ta tashi daga hawan ganji ne har zuwa Banyawa yankin Katsina. Ya za ka misalta yanayin yadda hanya take a yanzu? Wani lokacin ma gaskiya fi billah idan gurin ya cakube lalace kana ji kana gani sai dai ka haƙura gaskiya da ka. Wannan matsala tamu ta hanya akalla ta kai shekara takwas kenan yanzu. A yanzu haka ba mu da ruwan famfo. Wallahi muna cikin wani hali a cikin matsalar ruwa a garin nan. Muna da matsalar ilimi. A ina fa kayan koyo da koyarwa ya wadata ai bai wadata ba. Akwai lokacin da mu kungiyar nan ma ita ta zo ta sa aka kada wasu bishiyoyi a filin makarantar firamare to aka yayyanka aka yi falankai aka yi benci na zama na yara suke zama akai ya kuma ce yanzu haka ta zumunci ta wayar tarho na neman ya yi musu ƙaura a yankin nasu saboda matsalar sadarwa a don haka suka nemi ɗaukin mahukunta akan matsalolin da ke baibaye da su. Kwata kwata ba mu da sabis a kara. Wasa dai layuka daban daban. Ai duk layuka da ka sani ba mu da shi. Yanzu ma waya da muke samu muke ɗan yi layi ne aka sa tsakanin hawan ganji zuwa dudun amari aka samu aka sa sabis a nan shine yake ɗan haura mana amma ban da wannan gaskiya magana ta Allah gaba ɗayan garin kara ba za ka samu network ba kana ji kana gani waya sai dai ka kura ko kuma ka taka ka je kan tsauni na hanyar lahadi anan za ka je ka waya sannan ka gangaro ka dawo. Yanzu ga misali idan mutum zai ɗan irin sada zumunci sai ya je ya hau kan tsauni ne kenan a to idan yana da bukatar haka dole sai dai ya je hau mu ma kara da bai wadace mu gaskiya yanzu dai magana ake wuta babu ita a kara saboda transformer mun samu matsala ba ta gari sun zo sun yanke mana waya ta ainihin amo cable wadda take a jikin transformer ka ko babu amo cable ai ba magana wutan fa al'umma yanke mu gaskiya suna cikin wani hali hatta cajin waya fa sai dai ka kai wa mai caji kuma ga fetur yayi tsada kira mu ga mahungunta su kawo mana dauki kasancewa al'amarin mutanen garin na kara ya shafi shugabannin yankin hakan yasa jakadan nama Hassan Mamuda Ya'u ya tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar ta gwarzo ta wayar tarho sai dai kawo yanzu hakan bai cimma ruwa ba kasancewar bai samu damar ɗaga wayar ba amma dai mu ji abin da ajilo yake faɗe a cikin waƙar da ya yi da ta shafi malam talaka. wallahi shugaban ni ku tuna rabana ya yiwu ku rabana ya yi mu gara gamar ma ku jan mu ku shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka nan. Allah ba za ya bar kowa ba. Allah ba a zalumin kowa ba. To cikin ikon Allah za mu ci gaba da bibiyar lamarin don ganin an sharewa al'ummar garin na kara da ke karamar hukumar gwarza hawaye. Daga asibitin yara na Hasiya Bayero kuwa da ke karamar hukumar birni wata mata ce ta koka kan cewar duk kokarin da gwamnatin jihar kano take yi na duba lafiyar yara tare da basu magani kyauta idan sun je jami'an asibitin ba sa saurara su yadda ya kamata. ji je Hasiya Bayar na kai yaro na ba shi da lafiya tun karfe biyar na fita na asuba na je shida a can tai mini babu wanda ya zo ya saurare mu balantana ma isan me muke ciki duk wanda muka kama sai su ce sun yi aikin kwana ba aikin su bane waɗanda kuma za su karɓe sun ba su zo ba kai karshe din takaice maka ga warin kwata na damun mu ranar Asabar na je na kai yaro na. A takaice dai ba mu aka zo aka fara raba mana lamba ba ma sai misalin sha ɗaya da wani abu na safe. Da aka raba mana lamba ma still basu kula mu ba kwata-kwata sai da muka dinga kai korafi mu je wurin masu ba da katin ana ana hantarar mu kuma tsada Allah kun tattare mutane hanya na wata mata ta wuce tana kuka ta je a bata allura an ce wai ba allura kuma amma a gabanta wata ta je ta karbo abun ma zaɓe ne ga yan alfarma eh maganin enough gaskiya gwamnati ta yi kokari ta gyara asibitoci kuma ta kama magani amma fa bata gyara likitoci su ba. Jakada Nasir Khalid Abubakar ya ji ta bakin shugaban asibitin yaran na ya Bayero Dr. Ibrahim Ibn Muhammad wanda bai yadda an naɗi muryarsa ba amma dai ya ce ba zai ce ba a samun matsala tsakanin ma'aikatan da marasa lafiya ba amma suna ƙoƙarin kiyaye faruwar hakan. Da fatan mahukunta za su duba. To a nan kuma ma iya cewa an yanka ta tashi domin guda daga cikin angwayen da suka rabauta da auren gata ne da gwamnatin jihar Kano ta yi. ya shigo shirin baba su da hannu aka domin kuwa sama da sati uku da ɗaura auren shi fa matarsa har yau iyayenta sun hana ta ta tattari. A cewar su wai sai ya yi kayan lefe. Shi kuma ya ce tun da fari gwamnati ta ce ai ta ɗauke hakan don haka ba shi da halin da zai yi. Ibrahim Umar mazaunin unguwa uku. E gwamnati ta ce ta yafe kowa magana kayan lefe. ni na da musu kan haka shine suka ce ni ina raina su ina gaya musu magana irin wacce na ga dama ina zuwa gidansu ne musu magana har ma ne musu tsaki e a lokacin da muka fara zuwa lokacin da ita waccan kanwar baba nata na je wurinta ta ce sai in sake ta sai na gaya mata cewa ni magana sakinta ni ba ni ne zan sake ta ba ni ban ga laifin da ya sa zan sake ta ba shikenan sai ta kirawo babanta nan take sai suka gaya masa to shi kuma bai ɗau wani mataki a kai na yaya za a yi ba daga nan sai ito hizba da ya to hizba ya zo ya sami bayero sai ya ba da damar cewa me yasa yarinya ba ta tare ba ba a ba shi kuɗin sadaki ba ya ce an bashi to me isa ba ta tare ba sai ice ai gida ne babu sai na ce a'a akwai gida sai bayero sai yace to yanzu yaushe nake so matata ta tare sai na ce ko gobe ma dama ranar alhamis muka je ranar da muka fara zuwa jibi ya gaya wa babanta a kai yarinya ta je ta tare da waliyi da shi ya rubuta lambar waya ya biyo walinawa. ya ce in an kai yarinya ta tare in gaya wa walinawa shi walina ya kirawo shi ba yaro ya gaya masa to yanzu an kai ta ta tare ba a kai ta ba to me ya hana eh to ni wallahi ban san dalili shi babanta ya ce ai so na ne ba ta yi sai dai in sake ta kana santa a ni ina santa kuna waya kuma ta tabbata ba ma yin tun daga wannan lokacin ba mu da can da soyayya tsakaninmu tun daga wannan lokacin da aka yi wannan suke ganin wannan kaya zo hannunsu shine suke mini hanya-hanya. Sai dai ko da jakada Adamu Abubakar inda layi ya ji daga bakin mahaifin Ummal Kairi wanda ita ce amarya auren gatan ya ce shi fa ba zai magana ba tunda magana tana hannun hukumar Hizba. Insha Allahu a shirinmu na goban Allah ya kai mu za ku ji mu da martanin hukumar ta Hizba. Tunda dai shi matashin ya bayyana mana cewar shi fa yana son matarsa. domin idan suna waya ba irin I love you da ba ta ce masa amma yanzu fa an da yatsi hakan. Allah ya kyauta. Yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na abubuwa mafi ɗaukar hankali daga kafafen sada zumunta na zamani daga bakin jakadiya Aisha Tukur Fagam. Daga cikin abubuwan da suke ɗaukar hankali a wannan makon a shafukan sada zumunta akwai labarin faifan bidiyon da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da ya ziyarci wata yarinya mai suna asma Sani a asibitin kashi na Dala inda yarinyar kafar ta kumbura sosai sanadiyar ciwon daji. An hango gwamnan Kano a faifan bidiyon ya ce ya biya wa yarinyar naira miliyan ɗaya da rabi domin a yi mata aiki a ƙafarta wadata inda shi ma wannan labarin yake ya mutsazo a shafukan sada zumunta wasu mutanen suna cewa wannan yarinyar ba daban gwamnan Kano ba ai sai dai a yanke mata kafa wasu kuma suna cewa Allah ya taimaki yarinya sai dai Allah ya saka da alkhairi wasu kuma suna cewa lallai gwamnan Kano ya kyauta da ya biya wannan yarinyar in ba daban haka ba sai dai a ji wani labarin Allah ya kyauta labarin mu mai biya masa baya kuma shine labarin faifan bidiyon wata mata da aka hango ta a cikin banki tana kuka tana rusa iyu tana cewa banki sun janye mata kuɗinta Mutane suna mata magana don ta saurare su ba ta saurare su ba tana ta kuka tana birgima tana iyo. Shi ma wannan labari mutane da dama suna tofa albarkacin su a kai suna cewa Allah ne ya san nawa wannan bankin suka janye mata shi yasa take kuka. Wasu kuma suna cewa tunda ta yi banki wannan borin da kukan tana birgima kwa sai sun biya ta ta Wasu kuma suna cewa Allah ya raba su da janyewar kuɗin nan da ake samu daga wasu bankunan. Labarinmu na karshe kuma shine labarin wani matashi mai suna Abba Kala wanda ake zarginsa da satan mota a jihar Katsina kuma aka kama shi aka kai shi gidan yari sai dai aka gano ana ɗora hotunan yaron ana cewa ai ya gudu daga gidan yari wasu daga cikin mutane suna cewa Allah ya sa ba sa hannun ma'aikatan gidan yarin a cikin guduwar tasa wasu kuma suna cewa a kulle ka a gidan yari amma ka gudu wasu kuma suna cewa Allah ya kyauta wasu kenan daga cikin labarukan da suke yamu zo a shafukan sada zumunta Aisha Tukur Fagam Baba Suda sannan Aishatu. Da haka kuma shirin na Baba Suda na wannan rana zai ja labulansa a madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa ya zo gare ku ciki har da yan biyar sarakan zazu. Abubakar Sabo ne ya sanya min idanu, Muzambil Ibrahim ya kasai shi ne jagoran shirin. Abba Ibrahim lafazi ne ya sada da ku ya kuma tace shirin ya zo gare ku. Ni Aisha Shehu kabar na gabatar nake cewa ya Allah ka kare mu da lafiya da abin da lafiyar za ta amfana. Allah ka raya mu da masu kaunar mu domin ka. Allah ka ji kan iyayenmu waɗanda suka rage mana ka ba mu ikon kyautata musu ya Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka shirya mana zuriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.